الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائع العجب العجاب وصانه من شين اللحن وطروء المحو وكل ما يستراب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحفاظ مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يك بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد أموى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin litinin biyar ga watan ramadana hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wasallam daga garin maka zuwa madina na da shekara 444 wanda ya daidai da 27 ga watan maris shekara ta 2023 Allah madaukakin sarki cikin yaskarewarsa da kaddarawarsa ya ƙara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka ta agga islamic center wacce take yola jihar adamawa domin ci gaba da haskakuwa da hasken littafin Allah subhanahu wa ta'ala littafin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar domin ya zama shari'a ya zama jagora ya zama haske maganin duhu wanda zai haskaka mana hanyar mu kakkiyar hanya wacce za ta kai mu zuwa ga samun yardar Allah falalarsa da taimakon sa duniya da lahira muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala tare da tsanantuwa gare shi da wannan wata mai albarka da ibada da muke yi da azumi Allah ya azurta mu da kyakkyawar alaƙa da zumunci da wannan littafi mai albarka ya azurta mu da yi masa kyakkyawar fahimta fahimtar da za ta kara mana kusanci gare shi ta kara mana tsoronsa kuma ta zama mana sanadiyar samun rayuwa mai albarka haske a kabari haske a filin kiyama kuma mu zama cikin waɗanda alkur'ani zai ce ta ya Allah ba don mu ba sai dai rahama da jin kanka muna tsara ƙarfafa ma ‘yan uwa gwiwa tare da tsara tunatarwa akan muhimmancin ikhlasi da neman yardar Allah duk sanda ka zauna duk sanda ka fuskanci wani aikin alkhairi ballantana kuma idan ka zauna a majalisin da ake karanta littafin Allah yi kokari ka tsara tsarkake niyyarka yi ƙoƙari ka ƙara shiri na gaske cewa idan ka ji abin da yake na gyara za ka gyara idan ka zo da wannan niyyar sai Allah ya taimake ka sai Allah ya taimake ka kan duk wani kulli ko wani shaidan da zai hana ka yin abin da ya kamata kuma sai ka ga abin ya zo da sauki kamar kullum muna maraba da mai girma gwamna alhaji amadu umar fintiri gwamnan jihar adama da shi da yan majalisa da tawaga masu halartar wannan majalisi allah ya tsara ma rayuwa albarka ya karfafe mu gaba daya ya mana taimako a kan duk abin da muka fuskanta bayan haka ga tambayoyi kamar haka wannan yake cewa assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalam Allah ya tsara ma rayuwa albarka amin summa amin malam shin ya halarta ga miji ya sauwaƙe ma matarsa kasancewar baya iya mata bukatun da take bukata na yau da kullum wato ya kasance mawadaci ne sai Allah ya jarrabe shi da karyewar jari kenan ko eh, abinda ya ce karyewar jari na biyu shin ya halarta ya halatta mahaifiyata ta umarci ya halatta mahaifiya ta umarci ɗanta da ya saki matarsa ba tare da laifin komai ba tambayar farko abin da ya shafi sauwaƙe mace saboda yanayin yau da kullum abu na farko yana da matuƙar muhimmanci kowa ya yarda da cewa Allah ne mai bayarwa lokacin da ya so ga wanda ya so ba a ce masa dan mai layi amma ya faruwa homisalu na biyu ka yadda da cewa abinda Allah ya rubuta haka ne zai iso gare ka kuma ba sakaci da rashin iya juya taro ya koma tile ne ya sa ka da kuɗi ba haka ba ne. wanda ya samu shi ma ba dabara bane ba din ya je ya karanta business administration ba mutum nawa ne suka suke da PhD a business administration amma a jihunsu ba ko kawo eh, suna nan a suna ka hamma ko kuma wani wanda bai iya rubuta sunan shi ba yanzu shi zai ɗauke ta aiki shi ta wata hidima sau nawa aka yi haka ko kan ma'alimin sinnasi kan ma'alim kan ma'alimin يسكن بيتا بالكرى وجاهل له قصور وقرى لما قرأت قوله سبحانه نحن قسمنا بينهم زال الميران mai hikima yake cewa sau nawa za ka ga wani wanda ya kai ya kawo a fagen ilimi da sani da exposure ya ce ma ya je italy ya je brazil ya je kaza duk ya ga duniya ya dawo amma aljihun ba kwakwabo ko ba haka ba wa jahilin lahu qusurun wa qura sai ka ga wani shi kuma bai taba barin garinsa ba amma yana da manyan gidaje yana da gida na alfarma motoci kaza kowa yana ta aure mu'amala da shi amma bai san komai ba sai ce lamma qara'tu qawluhu subhanahu nahnu qasamna bainahum zalal mira lokacin da na tuno da fadin Allah subhanahu wa ta'ala nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat yace da na tuno da wannan maganar ta Allah inda yake cewa mu ne muka jibinci raba arziki da kasashe kai ka ɗauki goma wancan sha biyar wannan ba komai wancan kaza saboda hikima ta Allah ba wanda ya isa ce ma da Allah da ni to yace da na tuno da wannan zalal mira sai gaddama ta kare sai na kurbi ruwan alwala kamar da ake cewa na hutar da raina ce saboda haka ba rashin basira bane yake kawo talauci ba basira bane kuma ke kawo arziki in mun fahimci wannan kai magidanci kana buƙatar eh, ka ƙara haƙuri sannan ka ƙara kyautata mu'amala ga iyalanka lokacin da rayuwa ta ake ɗan fuskantar ya-mutsewar hazo ba daidai ba ne gida ya ɗan ya-mutse sannan kuma ga masifa ga fushi ga hantara irin taka so matar sai ta rasa da me za ta yi ko da akwai ba kuma hujja ba ce na aimata abin da bai kamata ba yawa amma dai bai kamata a ce kuma babu kuma ga babu kuma ga babu can hali ba mun fahimta da kasance za ka kusantar da kanka zuwa gare ta ka fahimtar da ita rayuwa ka lallashi zuciyarta ka buɗe mata ƙofar kyautata ma Allah zato cewa Allah mai iko ne akan komai gobe jini zai iya kawo mana falalar ka yi hakuri za a fanta ma a gaba za a wanke biyar ya za a wanke goma goma biyar ko yanda ake cewa sai ka dan waigo wata a cikin gari wanda ka san jiya ba shi da shi yanzu kuma sun shigo gari sai ka rika cewa ki kalli wani ki kalli wani duka jiya babu ba shi da shi to mu ma kila mu ne wani da wani gobe da jini ko ba haka ba irin data da lafiza da waɗanda za su taimake ta ta Kaɗan samu sanyin zuciya to amma sauwake mata ba mafita ba ne ba mafita ba ce gare ta ba mafita ba ce gare ta ita idan aka sauwake mata to ta san inda za ta je yanzu idan ta je yadda ake cewa kuɗin nan kamar tsuntsaye ne yanzu nan suna iya tashi inda take hango akwai danshi danshi da falala falala tana da maiko maiko tana zuwa kuma abu ya tsuntsayen suka tashi sai ta ƙara raguwa ne. kai kuma idan baka iya mu'amalantar iyalan ba in Allah bana fata amma in Allah ya rubuta haka za ka ci gaba har karshe fa to ba za ka zauna da iyali ba kenan a'a sai a yi hakuri a kyautata ma Allah da so sannan abu hanyoyin samun falalar Allah da neman taimakonsa huwa alladhi ja'ala lakum al فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور جعل لكم الأرض ذلولا ذاك أصلا أن شمفتها أن واسع البرد كتي ديوة فامشوا في مناكبها كرك زونا كي سفرا كبرغرنكو فكاني لألا وسو kamar yadda muke cewa ba nema zafin nema ke kawo samu bayan da malam bahaushe ke cewa amma wani babu amma kuma yana nan kullum a dakali a kofar gida wannan ba daidai ba ne yes babu amma ga ɗan ƙananan sana'o'i nan waɗanda zai iya yi amma ya raina yana ganin shi ba zai yi ba amma kuma tukunyar gidansa ba ta kawo wuta ta akwai matsala kwanci rawanin isa da kasaita ka saukatar nemi falalar Allah ila abin da yake jiransa daga taimakon Allah da agajinsa tsakaninka da shi ka fara karamar sana'a ne wadda ake rainawa sai Allah ya kawo masa babban alkhairi babban buɗi ina roƙon Allah subhanahu wata'ala in kai ne duka dai baka roƙi addu'a ba amma in kai ne to Allah ya maka buɗi Allah ya alwata maka arzikinka Allah ya sa shekara mai zuwa ka fitar da zakka kuma ka kawo agga ka bada labari <laughs> na biyu ya ce shin ya halatta mahaifiyata umarci umarci ɗanta ya saki matarsa ba cdd ba ta ɗaɗa mana haka nan A yin biyayya ga mahaifiya ko mahaifi wajibi ne matuƙar ba su umarni da saɓon Allah ba. Karka yadda ya kasance a rayuwarta tsakaninka da iyaye akwai wani abin da zai shiga tsakaninku wanda zai kawo rashin jituwa kuma duk wanda yake tare da kai sawa'un ‘ya'ya ne ko mata ko abokai su gane cewa iyayenka jallayi ne da ba a zuwa wajen ba ba a ƙetarewa ba a zuwa wajen ba a zuwa wajen kowa ya gane haka yawa in mutum yana so ka mutunta shi ya mutunta iyayenka in matarka tana so ka mutunta shi ka mutunta iyayenka wannan babu compromise babu ɗan ba a kai ina fata mun fahimci to amma a babin umarni da saki idan ya kasance a matarka tana yin abin da ba daidai ba to yi kokari ka ja hankalinka ka faɗakar da ita ka tunatar da ita Allah da manzansa ka tunatar da ita cewa wannan mahaifiyarka ce kaza kaza kaza kaza nasiha wacce za ta motsa zuciyarta ta taimake ka wajen yin abin da ya kamata idan ya kasance an samu turjiya sannan bugu da ƙari ga umarnin mahaifiya ta ƙi yin abin da ya kamata ita matar ta ƙi ma mahaifiya ta ƙi kaza ta ƙi kaza wannan babu alkhairi a cikin rayuwa tare da ita ina ji maka tsoron in ka ci gaba da rayuwa da ita ka tambatar maka da duk wata albarkar da za ka iya samu a daidai lokacin da mahaifiyarka kullum zuciyarka take sosuwa take jin ba daɗi a kan wata wacce take ƙarƙashin ta kuka haɗu ɗazu ko jiya ko shekaran jiya. Mun fahimta? Amma idan ya kasance matar matarka baiwar Allah ce, mutumiyar arziki, irin alkhairi tana ƙoƙarin kamantawa a addininta da mu'amalarta. haka nan shi ma ba fiɗiɗi e ba sadada sai mahaifiyar ta ɗauki karar tsana ta ɗora mata to abin da ya kamata ka yi a nan shi ne na farko ka rika sujada tana roƙon Allah subhanahu ta'ala. Allah ya daidaita zuciyar mahaifiyarka a kan matarka abu na biyu ka ba matarka shawara ka rika ƙoƙari tana fito da dabaru na yau da kullum na kyautata ma mahaifiyarka kar ya kasance an samu windo ko wata kafa da mahaifiyar za ta ce ai gashi nan dama ba ta yi mun kaza ba a rufe ta min kulli jani gabas da yamma kudu da arewa a kewaye ta da alkai to idan aka yi haka mahaifiya ta mata kuma ba tare da wani dalili ba abu na uku sai ka zo ka nuna ma mahaifiya cikin mutuntawa da martabawa da karramawa mahaifiyata ke ce abun ƙaunata a wannan rayuwar ke ce kaza ke ce kaza ke ce kaza Tsakani na da ke sai addu'a tsakani na da ke sai alkhairi ba zan gushe ba ina miki addu'a har in bar duniya duk abin da zai kawo miki damuwa ba na san shi duk abin da zai kawo miki farin ciki shi shine manufata a rayuwa amma wannan baiwar Allah in ji abin da take mun na kyautatawa kaza kaza na san tsakani da Allah tana kaunar tana kaza tana kaza sai dai in san wani lokaci shaidan yakan shiga tsakanin zukata ya eh, kaza ya eh, kaza ya eh, kaza ina neman alfarmar Ka kaza ki kaza ki kaza ki kau da kai akan wannan kodin kanne na hadiza da jimmai da kaza da suke gidajen mazajen su su ma su samu kyautatawan mulki in yanzu aka rabu da ita haka nan kannan mu su kuma in su ma gobe ko jiba aka ta ko aka rabu da su in kai wannan kayi abin da yake daidai daga nan ba wajibi ba ne a kanka ka yi rabu da matarka matuƙar ba wani abu ya bayyana na munanawa ko na cutarwa cutarwa mai tsanani ah, wannan mai tambaya ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya ƙara basira a ne tambaya ta ita ce na kasance ni gila ne a wani kamfani na buɗe dealership da sunan abokina ina da wani kwastoma wanda baya so a karu da shi so <laughs> tauri ne idan zai sai kaya sai ya ce sai na gaya masa asalin price and company ni kuma ina faɗa masa gaskiya abin da yake da akwai idan an kawo mishi kayan baya sallama ta sai in yi ta wahala da shi komai a bisa amana nake yin shi amma shi baya ganin haka shin ya halatta na yi mishi ƙari akan price and company ko bai halatta ba kuma a taya ni da addu'a Allah ya bani kuɗi masu yawa masu albarka <laughs> kowa yana so Allah ya ba mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ba sharaɗi ba ne idan aka zo za a sai kaya a wajenka sai ka faɗa nawa kajiya ai kasuwa sirri da yadda ake cewa kai kuma ba kyautatawa ba ce da din saboda tsabar bin diddigi da ka zama an to the ground kunnen ka yana kasa sai ka ji komai sai an faɗa maka nawa aka kai kaya ba ba wannan ba daidai ba ne manzon rahama sallallahu yana cewa rahimallahu mar'an samhan idza ba'a samhan idza ishtara samhan idza idza qada samhan idza kaba Allah ya ji kan bawa in ji annabi sallallahu addu'a tana nan tana ci yanzu yau akwai wanda ya gamo da katar da wannan addu'a ta manzo Allah sallallahu akwai wanda kuma ta shallake shi saboda da yayi abinda manzo Allah sallallahu alaihi ya addu'a kai yace Allah ya ji dan bawan da ko mutumin da samhan idza ba'a idan ya zo zai yi siyayya yana da rangwame yana da mutunci yana da dattaku da sanin ya kamata me ake nufi na zo na ce musu dai zai ce ga wannan eh, takardar misali zan siyar maka to samhan idza ba'a yanzu shi zai siyar min kenan ko zai siyar min wanda zai siyar to sai ce na siyar maka wannan takardar misali naira dubu ɗaya shi kuma ya riga ya san cewa a kudin nan na naira dubu ɗaya ya ci riba misali ɗari biyu kaga bai tsananta ba amma ya san cewa ya sai takardar nan naira dubu sai zo ya ce to ya ƙara aikin da kai ne mun daɗe muna kasuwanci abin nan ya yi wahala ba a samun shiga ka kawo dubu goma wannan addu'ar ta shallafe shi saboda bai zama samhan ba babu babu babu nasiha in yi tafatawa babu nasiha a cikin babu rangon samhan a nan fasala ya ce mutumin da kuma in ya tashi zai siya yana da rangwame yana da tattaku da sanin ya kamata ba zai tace da tsotsa duk wata ribar da akwai masu irin wannan ba sa so masu su ta yi ba su dinga dajewa sai an rage sai an rage sai abin nan har su kai to nawa tafiya ba hurumin ka gani ba hurumin ka gani sam an sam'an kaba ko sam an sam'an kaba wanda idan ya tashi cin bashi zai ci bashi da littafi da sanin ya kamata da rangwame in ya tashi biya kuma zai kamanta zai kyautata saboda haka tun farko wannan kwastoman naka ka nuna masa kuskuren cewa kullum shi sai ya san mai a tafiya idan kuma zai sani ka faɗa masa ta to ai duk wanda kaga ya kabbata sallah gafara yake nema duk wanda kaga ya buɗe shago ciniki yake nema da riba ta za a ka ce in samu gilashin kuma in zo in siyar maka abu yadda na siya ta bai kamata ba shi in ya tashi ka sai masa in ka tashi za ka siyar kai ma yadda na baka za ka siyar hmm? wai bai kamata ah, a yi abin da bai kamata ba maganar ya halatta ka yi ƙari a kan abin da ka siya karka shigar da kanka cikin rashin gaskiya a cikin abu cikin kasuwancinka sai Allah ya ɗauke albarka daga cikin kasuwancinka sai yanzu ka san ba dubu ɗaya ka siya ba amma ka ce wallahi a kamfani ma dubu biyu aka bani shikenan albarka ta tashi wani kasuwan nan muna yi ne duk mu amfana in ka matsa nawa na siya zan faɗa maka amma ka ɗora min riba kaza in za ka siya ka siya in bai siya ba a ba a ce ala raka taki gona ba amma dai irin wannan bai da amfani kai hudda da shi Allah ya samu dace na masa musallam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ba mu gushe ba har wala yau muna tattaunawa akan wannan sura mai albarka muna ƙoƙarin haskakuwa da haskenta da fa'idantuwa da saƙonni masu tsada waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya taskance a wannan sura mai albarka. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر Sura ce daga cikin surorin Allah kamar yadda ake cewa kullum muna karanta wani ma bai karanta ina a tsayina ba bai jin daɗi saboda yana rasa da zai karanta ita ce abokiyar tafiya kullum ga ta takaitacciya nan da nan ya ruku amma kuma mai dimbin alkhairai kamar sauran surori na ƙur'ani mai cike da fa'idodi mai cike da sakonni sakonni na karta kwana daga littafin Allah subhanahu Ta'ala zuwa zukatanmu duk wanda Allah ya azurta shi da kyakkyawar fahimta ga wannan surar zai ga canji a rayuwarsa zai ga albarka zai ga alkhairi daga cin abin da muka faɗa muna ƙara maimaitawa wannan surar tana ƙara kyautata alaƙar bawa da zuciyarsa da kan Allah da kan manzansa sallallahu alaihi wasallama tana ƙara haɓaka ƙaunar annabi sallallahu alaihi cikin zuciyarka saboda bisa hasken wannan surar zaka ƙara fahimtar girma da martaba da matsayi da kima na manzon rahama sallallahu alaihi wasallam da tabbatar da cewa a dukkan halittu babu ya manzon rahama sallallahu alaihi wasallam saboda keɓance shi da wasu kyaututtuka da wasu matsayi na musamman wanda Allah subhanahu wa ta'ala yi haka nan wannan sura za ta ƙara maka ƙaunar littafin Allah subhanahu wa ta'ala da sanin cewa ashe littafin Allah teku ne wanda bai da gaba yadda za ka rayu a rayuwarka kana ƙoƙarin fahimtar Kur'ani, sai ka yi shekara hamsin talatin arba'in sai ka ga ashe a gaba a gabar ƙur'ani take har yanzu ma baka shiga cikin birni ba Allah ya azurta mu da kyakkyawar fahimta ga wannan littafi muna kan fa'ida ta na fa'ida ta sha takwas fa'ida ta sha takwas ita ce mun tsaya ta sha bakwai a kan tawakali ko da dogaro ga Allah fa'ida ta sha takwas ita ce lafazin a ka mun ba ta, yana fa’izantar da mu cewa kullun duniya Allah subhanahu wa ta'ala yana kyauta ga bayansa kyautar da ya ga dama lokacin da ya ga dama ga wanda ya ga dama a inda ya ga dama tun da haka ne jiya an yi kyauta yau an yi gobe ma za a yi wanda bai yadda da kyautar Allah ga bayansa ba shine ne kullum zai riƙa dawwama cikin bakin ciki saboda Allah subhanahu wata'ala dai kullun sahabul laili wan nahar kullun miƙawa yake kuma hannunsa a cike suke da arziki da alkhairi da albarka tunda kullun zai bayar sai kuma idan ka zaɓi baƙin ciki da kyautar da Allah yake ma bayi kaga kullun kana cikin baƙin ciki kenan sai ka zama kai ne al'abtar al'abtaru min as-sa'ada al wanda aka dace daga jin dadin rayuwa saboda in ka waiga Allah ya ba Allah da mota in ka waiga Allah ya ba Muhammadu dama zai je haji in ka kalli gaba tanko ya gama gina gida idan ka kalli gefe shehu ya ƙara ma shagonsa kaya idan to haka sake ta rayuwa cikin bakin ciki Allah dai kullum sai ya ba mutane ya tsalu man fi samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha kullum kuma addu'a muke yanzu yau dinnan a masallacin nan Allah kadai ya san addu'o'in da suka tashi zuwa sama kuma dukkan mu jiran ijaba muke ila wata ijaban shi ta riga ta zo ila wani nan da minti biyar nan da minti goma nan da minti to kowa a cikin mu addu'a nawa ya roƙa ila wanda bai roƙa da yawa ba ne ya roƙi goma ko to in Allah ya maka goma yanzu mutane nawa kenan suke jin haushinka akan goma wane ma goma wane goma nan mun roƙi addu'o'i bukatun mutum kai miliyan misali aka haɗa adadin mu to shi nan kowa sai ke ta bakin ciki to sai wannan surar sai ta koyar da kai bawan Allah yadda da hukuncin Allah ka nema daga falalar Allah karfe ma kowa bakin ciki in ka yadda inna shani aka huwa al-abtar kai ne za ka yi ta damuwa kuma damuwar da kamar yadda muka ambata jiya ba ta sa a canza shawara ba ta sa a hana wani sai a hango wani ga yace yana jin haushin wani inda yana jin haushi to an fata ba wani a'a babu wannan mun fahimta babu kuma waɗanda kafi sarki ko wani mai matsayi wanda zai zo ya ce sai an yanke shawara ya ce a'a ai alasure a canza kar a mai kaza sai to an fata babu wannan a wajen Allah subhanahu wa ta'ala fa'ida ta sha tara ita ce inna a'tayna kal kautsar wannan kyautar da Allah ya ba mazan tsira sallallahu alaihi wa sallam ta al wacce muka ambaci cewa ɗayan biyu ko dai kyautar duk abin da aka yi mata abu ne mai yawa na biyu kyautan tafkin alkautara wanda Allah ya bashi a aljanna ko a filin kiyama to wannan fasarar ta biyu na alkautar tafkin nan da Allah ya ba manzon kira sallallahu wannan kyautar tana tabbatar da sarkin zuciyar manzon rahama sallallahu alaihi da ta ina ta ɓangaren cewa Allah ya san zuciyar annabi sallallahu abin da yake farin ciki da shi shine abin da zai kawo ma al'ummar sarangwame da farin ciki laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina rahufur rahim fa in tawallaw faqul hasbi Allah la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim duk abin da zai soka zuciyar wani bawa manzon tsira ta sana wallahi zai tashi duk abin da zai kawo mani bakin ciki ba wai yadda kana hawaye ba a'a yanayin ka ya canza kawai annabi sallallahu alaihi wasallam bai so dabba ma manzo Allah sallallahu ya ga an furgita ta ta ya ganta cikin damuwa yayi bakin ciki ya damu ballantana dan adam sallallahu alaihi wasallam to saboda wannan tsarkin na zuciyarsa da san alkhairin da yake da shi ga al'ummarsa sai Allah ya ba shi kyautar da take da alaƙa da alkhairi ga al'ummarsa ita ce kyautar alkhautara. Mun fahimta? Me ke tabbatar da wannan? Ka bibi hadisai ingantattu waɗanda aka ruwaito waɗanda suke da alaƙa da tafkin alkautar nan. Abu na farko mu sani cewa ya inganta daga manzan rahama sallallahu alaihi a hadisin Anas ibn Malik annabi sallallahu alaihi yake cewa yana magana akan alfautar kannan sai yake cewa nahrun wa Lahu iyahu fil janna wani kogi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bani kyautar shi wanda wannan kogin a aljanna yake yana da kyau mu fahimci bambanci tsakanin alhaur da alkautar alhaur da alkautar alkautar ne kogi wanda Allah ya ba manzo Allah salama wanda a aljanna yake alhaur kuma tafki shi kuma ɗan ƙaramin teku ne wanda akwai indararon ruwa guda biyu waɗanda suke gangarowa daga alkautara daga aljanna suke gangarowa su shigo haudun nabi sallama shi kuma wannan haudun tafkin a farfajiya ko a filin kiyama yake mun fahimta shi ne wanda manzan rahama sallallahu alaihi wasallama ya bada labari yake cewa a gobe kiyama al'umma ta za waɗanda suka yi suka bi eh, suka yi biyayya suka ba su canza abin da manzon tsira sama ya zo da shi ba annabi sallama ya tabbatar da cewa za su sha daga wannan ruwan wanda yake ruwa ne wanda haskensa ya fi madara ko ya fi nono ƙanshinsa ya fi albici kowa na san yanzu miyan shi ya jinke Allah ya haɗa mu da wannan ruwa mai albarka manzala su sana ya ce muta al'umma ta za ta gangaro ta kwararo ta zo wannan tafki duk wanda ya zo tare da imani kuma zai sha duk wanda ya sha babu shi babu jin kishi daga nan har abada amma a cikin wannan al'ummar akwai waɗanda za a haramta masu shan wannan ruwan alfautar ko wannan ruwan hauku su waye waɗanda suka kirkiro sababbin abubuwa suka danganta su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam allati ma anzalallahu biha min sultan ba Allah ne da manzansa ya saukar ba waɗanda suka juya ma koyarwar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam baya waɗanda suke bayyana sabo da fito na fito da hukunce hukuncen Allah da manzansa babu su babu shan irin wannan babu su babu shan wannan ruwa mai daraja mai ya inganta manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a akan fadin wannan koyi yake cewa fadinsa kamar tsakanin madina da sana'a madina garinsa da sana'a sana'a ta ƙasar yaman da aka bibiya a yanzu tazarar da ke tsakanin madina da sana'a akwai kilomita dubu ɗaya da ɗari biyar da sittin da hudu idan mota tana tafiya a tamanin ko casa'in sai ta yi awa goma sha hudu kafin ta kai tsakanin sana'a zuwa madina to wannan shi ne fadin wannan tafki tsawonsa kuma haka to kaga daga cikin hikimomin bayyana maka irin wannan faɗin da yawa shine a ce a azabar da zuciyarka da tunaninka a tsinkar maka da yau cewa duk wannan faɗin da yawa a ce kai baka samu kai makwalmai ba wani aiki za ka yi a haramta maka wannan falalar ba wannan ne zai tayar maka da hankali ba sai ka tuno a yaushe ne wannan ruwan yake a ina a wani yanayi wannan ruwan da tafkin manzan rahama sallallahu alaihi wasallam za a bijiro da shi ne za a ba da dama a gangaro domin a sha daga gare shi a lokacin da tsakanin kawunan bayi da rana bai fi mul ɗaya ba a lokacin da wasu suke narkewa ko suke kiran habu saboda yanayin jikewar da suka yi da zufan zinubansu a daidai lokacin da kishi zai tsananta mutane al'umma suna cikin tashin hankali da firgici da damuwa da shauƙin ta haɗu da koda dugo na ruwa ne to a daidai wannan lokacin ne rahamar Allah da agajinsa da tausayinsa za su bayyana ta sanadiyar farin jaka da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam sai manzon rahama sallallahu alaihi wasallam masoyinmu ya kira yana kiran al'umma ku zo halummu ku zo ku zo ku sha daga ruwan alkautar ko daga alhau in ka ce alkautar ɗin ne duk ma ba kai kuskure ba tun da dai maɓuɓɓugar hau ɗin shi ma daga alkautar take zuwa manzan rahama sallallahu alaihi wasallama zai ta kiran mutane Ka ga fassaran da muka ambata na fa'idar tausayin da zuciyar manzo Allah ta sana take ɗauke da shi saboda Allah ya san tausayin shi yasa sai Allah yake mata bushara kar ka damu ai a tsaina kautar wanda zaka taimaki al'ummar ka da shi gobe jiya. mun fahimta to a wannan yanayin ne jama'a za mu ta gangarowa insha Allah dukkan mu Allah ya ga za mu gangaro mu sha daga al al-kautar daga haudun nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta azurta mu shi yasa jama'a kullum cikin addu'arka ko addu'arki ko addu'ar mu mulkar zumtar wannan addu'ar ya Allah ka tayar da mu a cikin tawagar manzanka ka azurta mu da samun cetarsa ka azurta mu da shan ruwan alkautar da hannayensa masu daraja ka lizinci wannan har ya kasance akwai bege da shauƙin wannan ruwan tsakanin ka da zuciyar a cikin zuciyarka saboda yawan maimaita abin da kake ƙauna. kuma kamar yadda muka sani psychologist ko masana ɗabi'ar ɗan adam suna cewa yawan yawan maimaita abu yana ƙara samar masa da wajen zama a cikin zuciya ko ba haka ba ko matarka ce kake so ka ƙara santa to ka rika yawan faɗan sunanta ko ah, alkautar da alhaud ɗinnan jama'a akwai su yanzu akwai su yanzu daga cikin aqidar ahlus sunna wal jama'a tabbatar da cewa a yanzu dinnan da muke magana an riga an halitta alhau ba yanzu ba tun zamanin tun manzala sallallahu ma yayi bishara da shi ta ina wata rana manzon rahama sallallahu ya ziyarci eh, shahidai waɗanda suke uhud sai mutu addu'a kamar yadda ya saba yana jiyowa sai zo ya hau mimbar sai ce ana farakun lakon. ya ce ni ne wanda zai shiga gaba yana jiran ku ku zo domin ya isar muku da alkhairi a ina kenan a filin kiyama sai a ƙarshen hadisin sai manzo Allah ta sanar ya ce a yanzu dinnan ina hango haubi ina hango tafkin da Allah ya mun alkawari ina hango shi kai ma a yanzu dinnan da muke magana sai kwakwalwarka ta kawar da masoyinka sallallahu alaihi wa sallama yana gaban alhau tafkinsa mai daraja yana kiran al'umma yana jira tsakaninka daga haɗu da manzon Allah sallama a wannan matsayi a wannan yanayin shi ne ka mutu abu na biyu kuma kai riko da sunnarsa kai koyi da shi ka ƙaunace sa ka ƙaunace abin da ya zo da shi kai riko da shari'arsa in yi wannan shakuraminka albushirinka in Allah yarda za ka jigar ɗin alkautara a harshenka insha Allah. Allah ya azurta mu da samun ceton manzan rahama sallallahu alaihi wasallam ya azurta mu da sharruwan alkautara daga hannayensa masu daraja. fa'ida ta ashirin a lafazin a afaina ka mu muka mun baka wannan in ka hada lafazin da sunan Allah al sai ya fasa maka taskar fa'idoji da yawa daga cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala ingantattu akwai al mai bayarwa daga cikin abin da ke tabbatar da cewa shi ne bayarwa ne ga shi Allah ya ce inna a faina kalfauta to me Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bayarwa duk wani alkhairi duk wata ni'ima duk wata falala da ta ga ɗan adam ko wani abin halitta yana da shi dama Allah ne ya samar da su saboda haka shi yake ba su hanyoyin rayuwa shi yasa الله سبحانه وتعالى ta'ala الذي ce آه، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كاج أعطى يباير أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا, مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى wannan ayar jama'a ta ambaci irin kyautar da Allah yake nau'o'in kyaututtukan da Allah yake ma bayi a allazi a'ta kulli shay'in khalqahu kyautar halitta yanzu nan duka Allah ya mana kyautar halitta wacce ita ce ake kira ni'matul ijad ni'matul ijad ni'imar samar da kai kyauta ce Allah ya ba dun ba roƙa kai ba ba addu'a kai ba kawai kai ma ka ga kanka ne a bayan ƙasa rabbuna alladhi ata kulli shay'in khalqahu thumma hada ni'matu alhidayah ni'matu alirshad shiryar da kai wata irin shari'a shari'a kurmar kalma ce wacce ake fassara ta da fasarori da yawa shari'a ta hankali shari'a ta gani shari'a ta tunani shirya ta bambanta tsakanin baki da fari shirya in ka tashi yanzu ka san hanyar da za ta bi ka koma gida in Allah ya so sai ya ɗauke wannan shiryar sai ka kasa gane gida shiryar in ka ɗauko loma ta gane hannunka ya gane bakin in Allah ya so sai a ɗauke wannan shiryar kwarai da gaske ba za ka gane bakinka ba ko ba zai gane bakin shi ba ba sai ba Allah so <laughs> ko ni'imar shiryarwa in ka ji kaikayi ka gane ƙaiƙayin ka taba inda yake maka kaikayi duk shari'a ce ta Allah saboda haka idan aka ce shari'a ka dauka shari'a ta musulunci kawai eh wannan ita ce jagora amma akwai nau'o'i kaloli na shari'a daban-daban Allah da kake samu signal na kwakwalwa idan ka ji bacci ka gane yanzu lokacin bacci yi ka je kai bacci Ka shirya ce ta Allah in Allah ya so duk sai a cire wannan ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى فرعون سيتي دا موسى كبان الأبار الأمم من دسك جباتا قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى في الشاهد في الذي جعل لكم الأرض محدا وانما وتكوتاجي kyautar kayan more rayuwa a bayan ƙasa abu na farko kuma da aka shimfiɗa maka ƙasa din inda ba a ba a samu kwantenan da zai kwantenan alkhairan ba to bayan da za a yi karayu ƙasa ita take ɗauke da mu ita ce take fitar da tsirrai take fitar da alkhairai da albarkatai da gas eh, zinare azurfa fetur da sauransu alladhi ja'ala lakum al-ardha mahdan wa salaka lakum fiha subulan gashi nan aka kike ta muku hanyoyi in ka tashi nan za ka je abuja za ka je burore za ka je home za ka je song za ka je mudi da hanyoyi nan misali ko ba haka ba wata lakalakun kun fi na subulan wa an zala min sama'i ma'a fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta Allah sai ce sannan ya saukar muku da ruwa sama kaga wannan duk yana da ni'imomi kyautar da aka yi maka na daga abin da kake buƙatar samuwarka a cikin rayuwarka fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta sai muka fitar muku da tsirrai ga tanan kala kala sai ce ku zo war'au an'amukum Allah da, Allah mai tausayi yace ku ci yanzu har ka cin ma sai an faɗa maka Allahu akbar Allahu akbar aka ce ka ci in Allah ya so sai a samar da shi amma ba za a ce ka ci ba kuma ba za ka gane ka cin ba kulu ku ci war'au an'amakum ku ba dabbobin ku dama su kiwo dabbobin kuma a can a yakin sai aka ce wadallalna halakum famin fa wadallalna halakum famin harakubuhum wadallalna halahum famin harakubuhum wa minha ya'kulun aka baka dama ka yanka kai kaza kai in an da an so rago kana ji kana gani baka isa ka yanka shi ba kaza baka isa ba ai kaza da rago da ragon da ta da take ganin kana yankawa umarnin Allah take bi shi yasa take ka wuya su gare ka ba haka ba ba za su Allah ya ce inna fi zalika laayatin li ulil nuha inna fi zalika laayatin li ulin nuha duka waɗannan bayanan karatu ne na musamman bayanai ne na musamman darussa ne wa'azi ne gawane ga masu hankali duk wanda yake kallon irin waɗannan abubuwan bai wa'azanci ba bai hankalci ba to yana da tasgaro da tawaya ta ɓangaren tunani da hankali in baka gane ba har yanzu in haka da tunanin ففيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى إيه أبن لك قداما شيك آيارك أنت ما ميك كفا أما وتم وترانا ذاك كوما Allah الله كوما ذا أجيبان فأما saboda tausayin Allah da رحمرك sai aka samar maka da abubuwan da za su taimake ka wajen ɗaukan izina da darasi su cinci ka wajen wa'azantuwa su ne waɗannan abubuwan duka waɗannan jama'a a ƙarƙashin lafazin a bayinansa kyautar da Allah ya ma maza Allah sallama mu kuma a ƙarƙashin haka muka fitar da sunan muka haskaku da sunan Allah na al wanda yake tabbatar da kyaututtukan da Allah subhanahu wata'ala yake mana waɗanda baka isa ka ilibige su ba wasu ni'imomin ma kana rayuwa da su amma wallahi har ka koma ga Allah ba za ka taɓa sanin su ba kuma su suka fi yawa ko shakka babu ni'imar da Allah ya yi maka kai ɗan adam waɗanda baka sani ba su suka fi yawa akan wanda ka sani kuma sai in Allah ya ga dama ne zai sanar da kai wa in ne ni'matallahi la A babin kyautar da Allah subhanahu wata'ala yake bisa sunansa na al-mu'ti kyaututtuka kala kala ne banda wancan nau'ukan da muka ambata akwai kyaututtukan da kuma ake lissafa su bisa la'akari da matsayi da status ɗin waɗanda ake ba kyautar misali annabawa kaga a babin kyauta kaga a tsayinaka annabawan Allah Allah ya musu dukkansu Allah ya musu kyaututtuka da yawa kyauta mafi daraja mafi tsada da Allah ya musu ita ce kyautar annabta to a cikinsu kuma tun da ba ɗaya suke ba tilkar rusulu na ba bahum ala ba minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum daraja. ashe waɗanda suka fi daraja su kuma Allah ya kefance su da wasu kyaututtuka na musamman a cikinsu wanda ya fi daraja manzon iya sassala shi kuma Allah ya kefance shi da wata daraja ta musamman da kyauta ta musamman shi yasa lafazin kyauta gare ka wanda ba a ambaci lamiri zuwa ga waɗanda aka aka ba kyautar ba ya tabbata ga a haƙƙin wasu daga cikin annabawa ko kamar yadda Allah yake yake ba mu labari a kan annabi Sulaiman فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقررين في مقرنين في الأصفاد "Haza هذا عطاؤنا amnun wa amsik bi ghairi hisab Allah ya tabbatar da cewa mun baka wannan kyauta ce irin wannan mulki wannan kafaita wannan ifan mun baka ita sai kadai Sulaiman ba wanda zai fara samun irin wannan a bayan kasa duka daga cikin kyauta ta gama gari kuma waɗanda ake ma ake ma mutane shine irin waɗancan kyaututtukan da muka ambata na shiryarwa shiryarwa na jiki na abubuwa na rayuwa da sauransu da kyautar da Allah yake ba mutane to amma su kuma gama garin mutane da Allah yake ba su kyaututtukan nan bai ɗaya ko da da bambanci wannan yana da alaƙa ne da adalcin Allah subhanahu wa ta'ala bisa sanin abin da yake maslaha ga kowa a rayuwarsa amma a lahira waɗannan kyaututtukan da aka bamu na gama gari ba su ne fakta ko zafi vitaminin ɗin abin da za ka samu na matsayi a gobe kiyama mun fahimta saboda haka idan Allah ya baka kyautar mulki ko kyautar dukiya ko kyautar ɗaya ko kyautar kaza tsabar wannan kyautar ba ita ce za ta sa ka samu matsayi a wajen Allah sai dai za su iya taimakawa me kai da su wajen bin Allah to wannan zai iya taimakon ka kullun numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا dan karanta mana aikar matsala. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لن نمد هؤلاء وهؤلاء من مقام ربك فما كان ربك محجورا انظر انظر كيف تنقلنا بعضهم على بعض لما قلت أحصرت وجاءت وأحصرت تفصيلا الله سبحانه وتعالى كل نمد هؤلاء وهؤلاء من أبطال ربك كون بنجري كون wanda muka ga dama muna ba shi ne masa ƙari yadda ake cewa Allah mai kyauta da ƙari ko to haka nan aka samu ga hujja numiddu haƙulai wa haƙulai min aba'i rabbik ce wa na kana rabbi ka mahalura kyautar Allah agajinsa buɗinsa bai zama abin hanawa ga al'umma ba Allah karamcinsa ya fi ƙarfi ya wuce a ce in ka saba masa ba za a ba ka wata kyauta ba duk irin jarrabawa da masifar da mutum zai shiga saboda sabo har yanzu yana rayuwa a cikin tekun ni'imar Allah وما كان عطاء ربك محظورا sai ungo sai fa faddalna ba'dahum ala ba'd an ka ga bunci kalla daga yadda muka fifita sashin su akan sashi sai Allah ya ce walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila wannan lafazi yana gangarawa a zuciyar mai sauraro kamar gangarawa madara a cikin makogar wannan akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila Allah ya ce lahira yama a nan ne ake samun fifiko na gaskiya a nan ne in wani ya shiga gabanka ya shiga gabanka har abada a nan ne in ka bari aka tsere maka to an barka amma dindattun duniya wani ya fi ka yalwar gida wani ya fi ka tufa wani ya fi ka motoci mutane su ci gaba ku yi tsere-tsere da shi a kan kiyama kawai a kan lahira amma dai walal su akbaru daraja wa akbaru tafdila al Al'imamu al-mawardi yake cewa idan ka ga mutum an jarrabe shi da tsere da kai da competition da kai a kan duniya to yi ƙoƙari ka tabbatar da falalar lahira da tsere da shi kan neman yardar Allah gobe kiyama saboda faɗin Allah subhanahu wata ala walal akhiratu asbaru darajatin wa asbaru tafdila anan ne kima da martaba ta gaskiya take bayyana anan ne zaka ga wani bawan Allah wanda tunda kake ganin shi a duniya baka taba ganin shi kila ya hau mota ba kila ko keke na kanshi zai da shi kila bai taɓa fitowa da wata siffa mai kyawawan kaya na ƙasaita ba amma a fagen kiyama su ne a sama wani walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila ina direbanka gobe kiyama yana gaba da kai ila ne maka guga da wanki walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila ina wanda yake zuwa ya siyo kayan tefa ne ya fi mutane duka gidan walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila to dan a cike mana fa'ida domin mu gane wai da me ake samun martaban lahira da me ake samun fifiko a matakin farko wasu kayan aiki ake mallaka a yi tsere tsere na fintin kyau shiga gaban mutum a gobe kiyama la ta da alma Allah ne la tauhidi tauhidi kadaita Allah connection tsakanin zuciyarka da mahalicci zumunci tsakanin zuciyarka da kyawawan ayyuka waɗanda Allah yake so da wannan ne ake shiga gaban mutane walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila me kake tunani na fifiko a aljanna a lahira idan ya kasance waɗanda suke level 10 suna hango ɗan level 11 kamar yadda kake hango tauraro a sararin samaniya yanzu ta fahimci walal akhiratu akbaru darajatin ko waɗanda suke misali martaba ta goma a aljanna wallahi azim suna hango yan martaba ta sha ɗaya kamar yadda in ka daga kake hango sauraro dan sama haka ake suke hango wata duniya ce wannan ma'ana wata lahira ce wannan wani irin alkhairi ne Allah ya shimfiɗa wanda yake jiran masu imani wani irin tanadi ne Allah ya maka tsakaninka da wannan alkhairi tsakaninka da wannan falalar tsakaninka da wannan alkhairin jama'a ne ka miƙa wuya ka yi ƙoƙari ka kamanta kai ma Allah da manzansa biyayya kai ɗauki ƙur'ani a matsayin jagora wanda zai haskaka maka hanyar ka kai koyi da manzon rahama sallallahu alaihi wasallam da bi shi sau da ƙafa ka kyautata alakar da bayan Allah ka sauke nauyin da Allah ya ɗaura masa kowane iri sai rayuwa na gartacciyar rayuwa daga nan ga irin ku ga irin mu shine za a tabbatar da wa idza ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mulkan kabiran idan muka yi wannan kamar yadda muke kyautata ma Allah zato a nan ne kuma za ka tabbatar da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala walal akhiratu akbar darajatin wa akbar tafdila muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da babban matsayi a gobe kiyama Allah muke roƙo ya dace da mu zuwa ga alkhairan duniya da zahira ya Allah dukkan wani alkhairi dukkan wata martaba dukkan wata kima da ka tana dan mabayinka masu tsoronka Allah ta azurta mu da siffantuwa da siffofin da za su kai mu da taimakonka zuwa ga wannan matsayi ya Allah muna roƙonka duk abin da zai zama barazana ga tauhidinmu ga imaninmu da alaƙarmu da kai ya Allah ka kawar mana da shi Allah ka amintar da mu kuducin kiyama Allah ka raya mu rayuwa mai albarka idan ka tashi karɓar rayuwar mu ka karɓe mu a hali mafi kyau ka kare mu daga sharrin masharranta da zaluncin azzalumai da muguntan masu mugunta da ke kan masu keta da haka da masu haka da bakin masu baki Allah ka makantar da idanun mugaye a kanmu Allah ka kare mu daga dukkan wani sharri ya Allah muna roƙonka kai ne mai falala kai ne mai yalwar arziki kai ne mai iko akan komai ba abin da ya gagare ka kai ne mai saukar da alkhairi da albarka ga wanda ka so lokacin da ka so kai ne mahalicin sammai da kasai kai ne farko kafin kai babu kowa kai ne karshe bayan kai babu kowa sama kake da kowa kowa yana buƙatar komai a wajenka ya Allah kai ne mai saukar da ruwan sama kai ne mai ba iska dama ta kada ya Allah kai ne mai masanin adadin ƙwayoyin ƙasa adadin ganye adadin eh, dukkan halittu ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu ƙarfi da sifofinka masu daraja ka azurta mu da samun babban matsayi a wajenka gobe kiyama Allah ka azurta mu da samun aminci ranar firgici ya Allah ka amintar da mu firgicin kiyama da mu da malamanmu da iyayenmu da ƴaƴanmu da zuri'armu da matayenmu da sauran musulmai gaba ɗaya Allah muna roƙonka duk wani alkhairi da kake ba bayanka a wannan wata ka ba mu ya Allah abubuwan da muke bukata a wajen ka baka bukatar su mu ne masu talauci masu tsananin bukata Allah ka ba mu Allah ba dan halin mu ba Allah ka ba ba dan halin mu ba Allah ka sanya mu a cikin falalarka a cikin rahamarka Allah don girman zatinsa don tausayin ka sanya in mun tashi daga wannan majalisin mu tashi tare da samun gafararka Allah ka tayar ka fitar da mu daga wannan majalisi a cikin rahamarka da jin kanka Allah kar ka bar wani daga cikin mu face ka masa gafara eh, a cikin wannan majalisi da masu sauraro da masu kallo ya Allah ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولآبائنا وجميع المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين